Kudirin dokar wacce 'yar majalisa daga jihar Abia Inkiru Kaonyejocha ta kawo ya samu haɗin gwiwar abokanan aikinta mutane ɗari a majalisar wakilan har da shugaban majalisar Femi Gbajabiya Mila. Dokar na neman a canza sashi na 48 na kundin tsarin mulkin ƙasa da zai sa a samu kujeru hudu a majalisar dattawa wato sanatoci uku daga dukkanin jihohi da kuma ɗaya daga babban birnin tarayya wanda za su kasance mata. A yanzu mata takwas ne a majalisar dattawa sannan goma sha uku uku a majalisar ta wakilai wanda yake nuni cewa kashe hudu da digo hudu cikin ɗari ne kacal suka samu shiga majalisar. Malami a tsangayar kimiyyar siyasa da diflomasiya ta ƙasa da ƙasa a jami'ar Bez, Farfesa Usman Muhammad yana ganin wannan ƙuduri ba mai yiwuwa ba ne. Babu shakka kaman a fuska kaman hakan yana da kyau. amma a cikin zuci da niyya ba ba shi da kyau ni ina adawa da wannan saboda ba da gaske ba ne wa'annan matan suke yi ƙarya ne kashi kusan 75 bayan matasa ko 60 mata ke zaɓe a Najeriya. Kuma duk sanda aka tashi zaɓe maza suke zaɓa. Da ƙyar ke zaɓa mata 'yan uwansu saboda ba su yadda da su ba. Kuma ni na ga zahiri a majalisan domin akasarin matan da na gani tun 1999 da nake gidan nan ina nazari da kuma horar da 'yan majalisu. Babu shakka na ga gaba tsakaninsu. Ba sa ko ga maciji akasarinsu. Saboda haka ba da gaske suke ba na ɗaya kenan na biyu wahala kawai za a ba 'yan najeriya saboda sai an canja tsarin mulki. To sai dai mata da suka daɗe suna ƙoƙarin a basu kashi talatin da biyar cikin ɗari na kujerun siyasa suna ganin wannan doka za ta zo a kan gaba. Hajiya Mariya Ibrahim Baba gogaggiyar 'yar siyasa ce tana cikin masu wannan tunanin. Ina fata hakan zai tabbata tun da dai yayin da muka sani middin ba a dama da mata ba fa za a rika tuya ne ana manta da albasa. Saboda haka wannan kudiri da za su zartar da har ta samu karatu na biyu abu ne abun farin ciki ga mata 'yan uwana rana sai mu yi addu'a Allah ubangiji ya tabbatar mana kuma Allah ya sa muna raye za mu mori wannan abun sai mu kuma mu zo mu matsawa mu shiga mu fita mu gaya wa yara matasa wa'anda ya cancanta su shiga irin wa'annan zaɓe su ma su shiga su samu saboda mu samu wakilci na mata a ƙasar nan. Ita ma Hajiya Hauwa Bukar wacce ta taɓa riƙe mukamin shugabar mata a shiyar Arewa maso gabas ta bayyana ra'ayinta kamar haka. Ina jin abu ne mai gamsarwa abu ne kuma da ya kamata tuntuni an mana wannan don mun nemi irin haka din a baya daga gwamnatocin da suka shuɗe amma ba wanda ya saurare mu to alhamdulillah mun samu wannan goyon bayan a sauran kasashen duniya ma akwai inda ake haka irin su india to in an mana haka gaskiya za mu gode Idan an yi dokar, mafi karancin mata za su kasance 37 a cikin 109 a majalisar dattawa, sannan a majalisar wakilai kuma za a samu mata 74 cikin 360. a riga an yi wa dokar karatu na biyu a majalisar wakilai. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.